Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga birnin kwannin jamhuriyar Nijar kan mitoci goma sha shida, ishirin da da ishirin da biyar. Ana iya kuma samu mu a kodayaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. Ga masu sauraren mu a jamhuriyar ta Nijar suna samun mu a waɗansu gidajen rediyo ka masu zaman kanunsu da sun ka haɗa da amfani sarauniya fara'a nomad dalol da niyya FM da ke birnin kwanni sai tashar mu ta VOA Africa da ke birnin Yamai kan mito. mita 200.5 a Ghana ana iya samu mu a Alfa Radio a birnin Kumasi. Masu sauraron mu Haruna Mamman Bako ne ya kullo muku a shirin mu na musamman wanda a yau zai zo muku daga nan birnin kwannin jamhuriyar Nijar tare taimako ofishin muryar Amurka da ke birnin mai saboda annobar coronavirus da ta kai ga ruhi ma'aikatu da dama a kasar Amurka ciki hadda waɗansu sassa na babbar hedikwatar mu da ke birnin Washington DC. A cikin shirin mu na halin yanzu za a ji cewa 'yan kasar jamhuriyar Nijar na ci gaba da bayyana alhinin su game da rasuwar gawar tsohon shugaban kasar Sanja Mamadu wanda za a yi sa a yau Alhamis. A tarayyar Najeriya kuwa masu satar mutane ne suka sauya salo a jihohin Adamawa da Taraba. a shirin na kasa da sharhin jaridun Ghana. Amma duka wannan zai zo muku ne bayan kun saurari labarun duniya daga Washington DC. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa sarfili hashin gumel. Shugaban Amurka mai jiran gado Joe Biden ya bukaci Amurkawa ranar Laraba da su jure wa munar cutar coronavirus da ke karuwa. Amma ya ba su tabbacin cewa Amurka za ta yi nasara a wannan yaƙi da cutar ta corona. Kwana guda gabanin hutun ranar cika ciki wato Thanksgiving na shekara-shekara da ake yi yau Alhamis. Biden ya alkawarin tartibin kwarin gwiwa don haka a saurara wannan ba zai dawoma ba har abada. ya ce ana iya samun allurar rigakafin farko na kwayar cutar coronavirus a ƙarshen disamba yayin da ya sha alwashin za a yi wa dukkan mutanen ƙasar rigakafi da zarar lokaci ya yi da yake magana daga garinsu na wilmington da ke jihar delaware bayan ya ce a halin yanzu amurkawa na buƙatar yin taka tsantsan da yawa sun yi jinkiri ko kuma sun yi bars da su a ba da tazara tsakanin mutane a sanya takunkumin fuska tare kuma da kaucewoyin manyan taruka biden ya ce a duk tsawon rayuwarsa ya saba da yin babban taro na dangi a ranar cika ciki amma wannan karan zai yi bikin ne kawai tare da matarsa jill biden da 'yarsa ashley da kuma mijinta howard karen Firaministan Pakistan Imran Khan yana yaba wa shugaban amurka mai barin gado donald trump saboda fara aiwatar da shirin zaman lafiyan da ke nufin kawo ƙarshen rikicin afghanistan yakin amurka mafi tsawo bayan lokaci mai tsawo ne ake fatan samun zaman lafiya a afghanistan babban nasara ce ga trump saboda a zahiri ya tilasta wannan shirin zaman lafiyan a cewar kan jiya laraba yayin tattaunawa tattalin arzikin duniya ta yanar gizo kan ya kara da cewa ina jin cewa shugaba trump ya yi rawar gani a nan kuma ina da yakinin cewa zababben shugaba biden ba zai sauya wannan ba saboda babu wata mafita saboda haka ina ganin kowa zai yi kokarin tursasa wannan tsarin na zaman lafiya tattaunawar ta ɗauki kusan watanni ashirin kafin samar da yarjejeniyar gina zaman lafiya a watan fabrairu da ya gabata tsakanin abokan adawar biyu a yakin afghanistan na shekaru goma sha tara Firaministan Habasha ya yi watsi da kiraye-kirayen tattaunawa don kawo ƙarshen rikicin cikin gida wanda tun ya kashe ɗaruruwan mutane tare da raba mutane sama da dubu arba'in da mahallansu a ƙasar da ke zama babbar aminiyar Amurka a gabashin Afirka. Matsayar da ta firgita jami'an diflomasiyya daga Addis Ababa zuwa Washington game da yiwuwar ci gaban rikicin. jiya laraba firaminista abi ahmad wanda shekarar ta gabata aka bashi lambar yabo ta zaman lafiya ta nobel saboda kokarin da ya yi na kawo karshen rikicin da ya kunno kai tsakanin kasarsa da makwabciyarta eritrea ya fitar da wata sanarwa da bata nuna adawa ga ainihin masu adawa da shi ba wato jam'iyyar tigray tplf amma ga kasashen duniya Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yunkurin da Amurka ke yi na daƙila barazanar ƙungiyoyin 'yan ta'adda a duk Afirka na cikin wani hali yayin da kwamandojin soja ke kokawa game da yiwuwar rage yawan sojoji da sauya wasu fifiko a cewar wani sabon rahoto na gwamnati kan ayyukan yaƙi da ta'addanci. Rundunar sojin Amurka da ke Afirka a halin yanzu tana dakaru dubu biyar da ɗari ɗaya da aka jibge a nahiyar kuma yawancinsu suna jibuti ne. Kimanin sojoji ɗari shida da hamsin zuwa ɗari takwas ke aiki a Somalia tare da ƙarin ɗari bakwai da sittin da aka tura zuwa sassan yammacin Afirka. Jami'an ma'aikatar tsaro na Pentagon suna nuna damuwa cewa ba tare da ci gaba da kasancewa ba yunkurin na dakile ƙungiyoyin da ke alaƙa da alka'ida da isis na iya fadawa wani hali labarun duniya kenan muka zo muku da su daga washington dc yanzu kuma sai taskar rahoton da muke ɗauke da su a halin yanzu kuma za mu fara ne da jamhuriyar Nijar inda a nan gaba kaɗan ne a yau Alhamis idan Allah ya kai mu 26 ga watan Nuwamba za a yi zana'izar tsohon shugaban ƙasar Tanja Muhammadu a birnin Yamai inda shugaba Isu Muhammadu da mukarraban gwamnatinsa da shugabannin sojojin ƙasar da 'yan uwa da aminan marigayen za su yi masa ban kwanan karshe kamin a kai gawarsa garinsu wato Tumenu Sorowa inda za a yi masa sutura. Mutuwar shugaba Tanjama Madu wani babban rashi ne ba wai ga jamhuriyar Nijar kawai ba ga dukkan al'ummomin nahiyar Afirka in ji jami'in fafutuka Abdu Alhaji Idi a tattaunawar sa da Suleiman Muni Barma. ga rasuwa ta girgiza duk 'yan Nijar ko in ce ma duk 'yan Afirka. Dan yana cikin shima gabanin masu kishin ƙasarsu ina tsammanin bayan kunce shi aka samu wanda yake da kishin ƙasa wanda ya yi iko don jama'a tunda shi mutum ne mai yawa mai shugaban 'yan karkara ƙasar niger tana kukan shi ƙasar afirka tana kukan shi don mutum ne wanda ya kwatanta Ƙasashe shi kasar shi ce kuma ya kwatanta 'yanci na ƙasa. ya aka yi farin jinin marigayi ta muhammadu ke ta karuwa a kullumin duk da cewa a wani lokaci can baya mutane eh, sun fito suna hamayya da shi lokacin da yake kokarin a kara masa wani wa'adi na shekaru uku. eh hakika ni ina cikin wanda suka yi hamayya lokacin da yake nema a ƙara mai wa'adin nan tunda ƙarin ba bisa dokar tsarin mulkin ƙasar niyar ba ne amma hakika bayan shi sai muka ga shi ya tahi yau begen tan yaki Allah sawa kwanciya hutawa ce akwai wani abin da kake ganin ya cancanci a yi masa Ah, domin karrama shi saboda iya irin abubuwan da ya yi a zamaninsa tun daga lokacin da yake mulkin soja har zuwa lokacin da ya koma farar hula ya yi shugabancin kasa. e eh, hakika tashin kasan nan tanja ya rubuta shi kenan ya ce cecenta a karama da tanja a karrama shi karramawa ba karama ba kasashen afirka ma ya kamata su karrama shi don kana tune yana cikin shugabanni wanda suka kwatamta mun samu inci kuma za mu yi amfani da incinmu kuma za mu rike yancinmu kaga haka ya kwatanta ma shi bai zama bai irin shiga magabanin nan shekana yi ka masu gudu horon shi suna tsammanin duk irin zaben da aka musu a kasashen su inda ba su dai ba aka shafa kansa a horon shi kamar ba a yi ba komai ba ruwan shi da wannan mutum ne wanda ya san yan kasa suka zabe shi menene abin da ya kamata matasa su yi koyi da shi don maimaita watakila abin da shugaba shugabatan jamhuri zuwa nan gaba e hakika yana da kyau a maimaita abin da shugabatan jaye a fannin kishin kasa. adalci wanda tanje ya kwatamta ya kamata matasa su koyi da shi abin da tanje ya yi allah saka mai da alferi wanda yau man fetur ɗin da ake wasa da shi ake bacaka da shi don saboda shi ne To a ɗaya ɓangaren mun ji ra'ayoyin waɗansu 'yan ƙasar ta jamhuriyar Nijar game da wannan rashin na tsohon shugaban ƙasar ta Nijar Tanja Mamadu ga kuma abin da suke cewa. A sunana alhaji majo abinda za mu cewa ubangiji allah wanda lutijo ubangiji allah ka yahi mishi kurakuren da yayi allah ka yahi mishi eh rashi na wanda na kowa da kowa na na kasa na ko tanja ko babu shi bisa iko lokacin da shi na iko kowa ya san ya kwatanta ya kwatanta gwargwado adalci kuma ba a samun kamashi nan nijar da wuya a samu mai kwatantawa bisa iko tun da kun ce wuce iko biyu ne sun ka kama wanda sun ka kwatanta wanda talaka sun ka ji daɗi daga iko ikon tanja ta ikon kunki. Ni dai sunana Madam Musa Furera, shugaban kasa marigayi wanda Allah mai cika, Allah ya shi kanshi, Allah ya gafarta mai, Allah ya shi kanshi. Insha Allah ma an jima mai ni za mu taya tare da mu za a aikin shi. Allah ya shi kanshi. Mu mun san shi lokacin da ya zama gwamnan jiha na Tawa. Mun san shi bisa ga ka'ida ta aikin shi da yanda ya ka zama da mutane. Tanja dai mutum ne wanda adda kishin kasa dai, an san dai yana da kishin kasa kuma kowa ya san shi kasa gace sama gaba tunda duka abin da yayi na dai kasa dai ta ci gaba ne in ma wani kan dama gare ka tanja in an kai gare shi ta kare ya ce maka abin nan kai kokari ya kamaida shi in dai yana shi yaunin ka ce maka mai shi in bai yaunin ka kuma kai ruhe ka tanja yayi kariya arzikin mu in ka dauki example fanni guda ne dauka bisa ga wajen arzikin mu na kasa na cikin kasa wajen iranium nan da abin da aka yi na wajen su arewa duka yayi da nan sai ya ce iranium sai dai mu sai da abin mu ga wanda muka dama wanda ga zuwa saye shi ba mu ita da daraja mu kasuwanci sunana da Musa Nuhu eh, lalle mu zan da babban wana shi ke gare mu lalle ga rasuwa sai mu ce mu babba abin gana mun ka samu lalle mu ce allah da shi harta bishi yanzu haka ma da ka gani ina bisa hanyar mai nisa ne tunda an ce mana gobe za a aiki su can mai can na za taya a yi tare da mu. Ni ta Zainabu Ibrahim wadda aka ce mata kwara nan barikin gida. Wallahi rikon shi mun shi daɗi. Mun gode ma Allah. Tunda tunda rikon shi da ya fara riko kowa ya ji daɗin rikon shi. A wallahi muna cikin shuyayi. Mun yi bakin ciki mun shi bakin ciki kwarai da rasuwar Muhammadu Tanja. daga jamhuriyar Nijar sai makwabciyarta tarayyar Najeriya inda a daidai lokacin da jami'an tsaron kasar ke kokarin shawo kan matsalar tsaro yanzu haka 'yan bindiga masu satar mutane sun soya salo a jihohin Adamawa da Taraba na baya-bayan nan shine yadda suka saci wasu ɗaliban jami'ar Amurka da kuma iyalan wani jami'in tsaro wannan matsalar yanzu na hana jama'a barci a jihohin guda biyu kamar yanda za a ji a wannan rahoto na Ibrahim Abdulaziz daga Yola. Wannan matsalar tsaro dai na ma kara munana cikin kwanakin nan lamari ma da ke hana jama'a bacci. To wannan lamari na harkan garkuwa da mutane da kuma fashi da makami sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raju domin abin da ya ta da hankula fiye da inda ake tunani. To a gefe mu gaskiya ba tsaro ta sashe mu. Eh, to gaskiya kaga ana nan ana ɗauke-ɗauke mutane a yi garkuwa da mutane a juya ta nan? Akwai rashin tsaro kam gaskiya saboda yanzu halin da ake ciki abubuwan da da muke ji da nesa kamar bangaren garkuwa da mutane yau abun ya zo har nan har cikin gida ana daukan mutane a yi garkuwa da su daga baya a nemi kudin fansa kafin a sake haka kuma akwai ta bangaren barayi inda da kamar hanyoyi ana fashi kamar su dan yi sauki da yanzu an sake dawo da su kuma a hanyoyi. Na baba nan shine sace wasu ɗaliban jami'ar Amurka da ke Yola wanda ko sai da aka biya kuɗin fansa kafin a suko su. ne kuma ba ma kammala wannan alhini ba sai ga batun sace matar wani ɗan sanda da ɗanta da aka yi wanda ya zuwa lokacin da nake hada wannan rahoto ba a samu damar sako su ba to wai ko mai rundunar 'yan sannan jihar adama ke ci kan wannan lamari a yanzu dsp suleiman ya hangroje kakakin na 'yan sandan jihar ya ko bayyana irin matakin da suke dauka. To al'amarin da ya faru da gaskiya ne jiya da daddare misalin karfe daya zuwa biyu wasu yan bindiga suka shiga gina wani jami dan sanda wanda yake aiki a Abuja sannan suka yi awon gaba da matansa da kuma ɗansa mai shekara kamar goma sha hudu. A to labari da ya iso ma jami'an 'yan sanda a lokacin shi ne suka garzayo inda suka yi so suka tattare samu labarin an riga an wuce to nan take kwamishinan 'yan sanda ya sake umartan a tattara jami'an tsaro domin a yi bibiya to yanzu da nake gaya maka dai jami'an mu dai suna nan suna bibiyan domin su tabbata sun kwato su sannan kuma sun kamo waɗanda suka aikata din a kawo su domin a yi musu hukuncin da doka ya tanada. to yin ko wani haɗin kai kuke bukata daga sauran jama'a ga dai kakakin na 'yan sandan jihar adamawan a kira ga al'umma su ci gaba da ba mu haɗin kai da kuma faɗakar mana da irin wayannan abubuwa inda yake faruwa domin mu gaggauta ɗaukan matakai koma da menene masana da masarar masu fashin baki na faganin dole ne a tayi tsaye da magance wannan matsala na tsaro muhammad ismail wani ɗan jarida da ke bincike kan harkokin tsaro ya koma bayyana halin da ake ciki da abin takaici To maganin tsarorin mudi ana a arewa sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Watan rashin tsaro ya kai abin da ake cewa magarin tikewa a arewa saboda an yi saki tun daga farko. Wannan matsaloli matsaloli ne wa'anda suka tun daga farko yana ana kallon suna taɓarɓarewa. Arewa ita ce a baya maganan ilimi ita ce a baya ita ce kan gaba a talauci duk wani abu da ka sani na mara kyau za zaka same shi a arewa ya fi yawa a lokacin shugabannin mu suna kallon wannan abubuwa suna tabarbarewa amma ba a yi dauki wani mataki ba to magana kan ta gaskiya ita ce gwamnati aikin ta babba ko ba ta iya wani aiki ba shi ta samu mutane tsaro tsaro da kuma jin daɗi da walwala idan gwamnati ta kasa wannan to ta kasa kwata-kwata koma da menene fata ko shine Allah ka kashin wannan matsala na tsaro ko a daina jin tsoro Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. Yanzu kuma ga muni Barma dauke da shirin na kasa. Na kasa. Na kasa. Na kasa. Ba kasawa ba. Jama'a salamu alaikum barkanmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mumuni Barma. Shirin na kasa a wannan mako ya sake komawa kasar Ghana inda a wannan karan zamu ji faɗi tashin wani wanda Allah ya jarabce shi da makanta. masanin harshen larabci bakon shirin ya zagaya kasashe da dama domin neman ilimin addini da na zamani a ci gaba da yunkurin samun madogarar da za ta bashi damar karewa kansa mutunci bari in koma gefe in barku da ma'aikaciyar tashar alfa rediyo kuma sai ni mata abdullahi yamboni don jin karin bayani a hirarta da wannan bawan allah eh, farko ni ne Dr. Abdullahi Konda wato bamanse asalin boko eh mutumi ne wanda ya ce Allah ya jarabce ni da makanta kuma sababin na ya kawo wannan shine ciwon dusa tun ina yaro Allah ya jarabce ni da wannan eh, ciwon to na tashi wurin babaniya na a alaba a kuma shi a nan shi ya dace mu da limamin zabarmawa na da alfa ilyas muna gida guda to shi kullum yana masa mababaniya na yana ce masa wannan yaro fa yana da hazaka akwai alama ya zama malami ki yi kokari ki kai shi makaranta to akan haka ne babaniya na ta kai ne wurin alhaji lamino limamin gwanjawa to shi na fara karatu a wurin to ana nan shi na koma tamal na ci gaba da karatu bayan na gama kakana ustazu ali amir allah ji kansa shi na yi karatu wurin malam abdulsamad habibullah kuma cikin haka dai fama shi na je murtaniya karatu to na yi karatu murtaniya ina murtaniyan shi na samu hanya na je syria to syria na je na gama sanawi shine secondary to daga syrian shi na koma masar don tun dama wana na azhar shi na je wurin to shi na shiga azhar na yi gama kuliyatu usuluddin to na gama kuliyatu usuluddin shi na koma a sudan a sudan kuma na je na yi masters ta da'awa kafa ta islamiyya abin da ya kunshi karatuttuka na musulunci na yi doctor degree kuma kosin musulunci na yi aure a sudan na da yara biyu na da arwa na da rumaisa to sa'an nan na zo nan kuma na sake aure na da sai da maryam makancin ka je kai karatun ko a lokacin da kake zuwa wa'annan kasashe idanun ka na gani da makancin ne don na rasa idanuwa nan na da kamar shekara shida na yaro tare da abokaina muka je murtaniya hmm. kuma mun fuskanci wahalalu daban-daban ya kai wani lokaci ma cikin mota nake kwana waye gari sai shiga fasali wurin karatu to ana nan hal allah ya taimake ni na samu hanya na je syria tun mutum ya je syria ne ya fara samun ababen na cikin kyautatawa kadan-kadan har na masar na ci gaba da karatu ya kake yi wurin batun fita kana zuwa wani wuri kana amfani da waya saboda wani lokacin kana kana kira a gidan rediyo ya kake yi kake gane wayan na abubuwan duka batun kai kawo dai na saba don na nike masar ma eh, na na sauka masar shi ana mamaki ga mutane na gani suna fadi a jarrabawa makaho ya sauko da wani hanya zan je yi karatu to amma allah da ikonsa na tashi wannan waye gari shi ni da kaina shi je jami'a sa'annan shi allah ya yassare min abokai akwai yan nigeria yan dunusiya yan malaysia wanda yake suna zuwa muna nazari tare da sun taimaka min kwarai kai kawo to kuma zama na a nan ko yaushe zan fita ina da waɗanda na yi na dace da su kamar taxi haka ko ko a daidaita to da su nake kai kawo duk ta inda zan je eh, kuma game ga telefon wannan adi ne ba wani abu ba ne akwai yadda makafi ke sarrafa telefoninsu wurin bugu. To masu nan za mu dakatar da wannan shiri a yau. Ku biyo mu a makon gobe domin jin ci gaban wannan tantaunawa. A madadin ma'aikatan Alfa Radio Kumasi da bakon shirin na ƙasa Dr. Abdullahi Konda, ni Sule Mumuni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku muni lafiya. Na ƙasa ba za ta sauka. daga shirin na nakasa na sule mummuni barma sai radwan abbas dauke da sharhin jaridun ghana da jaridar ghanaian times za mu so sharhin jaridun na yau kuma a cikin kanin labaranta na zakulo wannan ma'aikatar kiwon lafiyar kasar ghana ta yi rikodon karin mutum 67 da suka kamu da cutar covid-19 mutum da kudu na cikin mummunan hali sa'annan sha ɗaya a cikinsu lamarinsu ya tsananta jaridar ta ce ƙasar ghana ta yi rikodin ƙarin mutum 67 waɗanda suka kamu da cutar coronavirus wato covid-19 abinda ya ɗauga adadin waɗanda suka kamu da cutar zuwa mutum 50,941 ya zuwa ran 19 ga watan Nuwamba game da abin da ma'aikatar kiwon lafiyar kasar Ghana ta nuna ne mutum 49,569 sun farfado daga cutar har yau dai adadin waɗanda suka mutu na akan mutum 322 sa'an nan mutum 11 na cikin mummunan hali sa'an nan hudu a cikinsu lamarin su ya kazanta hukumar zaben kasar Ghana ta gaskata aniyanta na buga so sunayen waɗanda sun kai rajista dangane da zaɓen ƙasar nan jaridar daily graphic ce ta ruwaito wannan labarin ta nuna cewar hukumar zaɓe ta tabbatar da ra'ayinta na buga sunayen waɗanda sun kai rajista ta yanar gizo da ake cewa gwagwaro hukumar zaben dai dokar kasar ta ba ta ikon gabatar ko kuma bayyana sunaye da diddikin waɗanda sun kai rajista dangane da kowane zaɓe da da'ayi saboda haka buga gabaki ɗayan sunayen waɗanda suka rajista na shekara ta 2020 ya jawo kace na ce gabanin zaɓen na bakwai ga watan Disamba. Ita kuwa da jaridar Herald wannan labarin ta ruwaito. Wannan gwamnati na NPP tilasta a yi waje da ita. a plus ne cikin kushi ya faɗi haka jaridar da herald ta ce shahararren mai sharhin nan wadda lamarinsa ba a san kan gadonsa ba kwame asari oben wadda aka fi sani da suna a plus yana kira ga diyan ghana da su yi waje da jam'iyyar gwamnatin da ke mulki na npp a zaben shekara ta 2020 na ƙasar ta ainihin zaben su ya ce ya yi imani gwamnati gwamnatin NPP karkashin shugabancin Akufu Adoji mummunar gwamnatin da ba a taba ganin irin ta ba. ya ce in kana da mota sai matuƙin motar naka na tukin ganganci kamata ya yi ka karɓe motar hannunsa ka ba direban kwarai don a samu zama lafiya da wannan sharhi na jaridar da herald muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau ridwanan lamuk yara ba sashen hausa na muryar amurka accra ghana Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka da haka muka zo ƙarshen wannan shirin na musamman da ya zo muku daga birnin kwannin jamhuriyar Nijar tare da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. A madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka ni Haruna Mamman Bako ke ce muku kasance lafiya daga birnin kwannin jamhuriyar Nijar. Masalam. Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Can wani lokaci tsakanin ran 21 ga watan Satumba da kuma 11 ga watan Nuwamba na shekara ta 1621 wasu turawan Ingilishi 53 da suka hada da maza da mata da kuma yara suka hadu da wasu kabilun asalin Amurka su 90. a wata hidima ta bayyana godiya ga Allah saboda girbin da suka yi a karo na farko a sabon matsugunan su wanda ke Plymouth a wurin da yanzu aka sani da Massachusetts. Wadatarsu ta kai ga su yi hamdala. kasa da shekara guda gabanin nan, kiyar watan Nuwamban shekara ta 1620 sun kasance ɗaya daga cikin al'ummomin zango 200 da kuma wasu ƙarin talatin waɗanda suka isa gaɓar tekun Amurka ta Arewa a wani jirgin ruwa mai suna fulawa sun kasance mabiya a da kafa da suka gwammaci keɓe kansu kuma gwamnatin ƙasarsu ta asali wato ingila ta ɗauke su a matsayin masu tsaurin ra'ayi don haka ta haramta su da suka gaji da ƙuntata musu da ake yi a turai sai suka doshi wani zango a virginia to amma tsanakacin winta ya sa sun yada zango a cape cod mai tazarar kilomita sama da 350 arewa maso gabashin wurin da suka yi niyyar zuwa duk da haka wannan al'ummar zango mai cike da ƙwarin gwiwa ta yanke shawarar yada zango a shimfiɗaɗɗiyar ƙasa daura da ƙetaren turken jirgin su a cape cod suka shiga kafa al'umma irin wacce za su iya rayuwa kamar yadda addinin su ya tanada shekarar farko ta kasance da wahala har ta kusa kawo ƙarshen wannan al'umma sai kawai ta miƙe wato cikin shekara guda kusan rabin mutane 200 na wannan zangon sun mutu da yunwa cututtuka da kuma mummunan yanayi to amma sai aka samu amfanin gona mai kyau a lokacin bazarar sama don haka a lokacin kakar otun sai mutanen waɗanda suka hada da maza 22 mata hudu matasa maza tara da matasa mata biyar da kuma 'yan ƙananan yara goma sha uku suka zauna suka yi biki tare da makwabtansu 'yan kabilar wampano ba jihar massachusetts ce kadai ke ikirarin cewa a nan ne aka fara bikin thanksgiving ko cika ciki ba wasu kundin tarihi da dama sun nuna cewa sifaniyawa da wasu turawan da su ma suka yi ƙaura sun yi bukukuwan cika ciki na addini a florida da texas da maine da kuma virginia gabanin shekara ta 1620 to amma saboda jajircewar sai shugaba abraham lincoln ya ayyana bikin a kowace jiha a shekara ta 1863 shugaba franklin delano roosevelt shine ya canza ranar bikin zuwa mako hudu na watan nuwamba kenan bikin cika ciki na thanksgiving ya samo asali ne daga baki waɗanda da ba don goyon bayan da suka samu daga makwabtansu 'yan ƙasa ba ga dukkan alamu da ba su rayu a shekararsu ta farko ba a amurka ta arewa wannan zamani ko da yake bikin na thanksgiving ya zama na haɗuwar iyalai da abokai barazanar annobar covid-19 za ta ƙayyade bikin inda har ila yau dai iyalai za su yi hamdala saboda hangen gobe mai kyau Sharhin muryar Amurka kenan mai bayyana ra'ayin gwamnati.